Karfe tara agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi takwas kenan agogon tuyu da Ghana sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo. Umaru Sani. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin ga kanun labaran duniya. Iran ta ce babu amfanin halartar zaman sasanta batun nukiliyar ta da Amurka lura da hare-haren dabbanci da Isra'ila ta kai mata. wani harin da ake zargin wasu makiyaya da kaiwa a jihar benue da ke tsakiyar najeriya ya halaka mutane da dama an tuhumi wasu mayan jami'an tsohuwar gwamnatin ghana ta akufa ado da yin sama da faɗi da kudaden gwamnati tun ga labaran yadda suke Iran ta soke zaman tattaunawa da ya kamata ta yi da Amurka kan batun nukiliyar ta a Oman sakamakon hare-haren da isra'ila ta kai mata a jiya juma'a kamar yadda kakakin ministan harkokin wajen Kasar ismail bagai ya sanar ministan harkokin wajen iran abbas arahi a nashi bangare ya ce babu bukatar ci gaba da tattaunawa da aka faro tun watan afrilun wannan shekara lura da harin dabbanci da isra'ila ta kai ma kasar. a wannan asabar iran ta ci gaba da kai hare-haren ramuwar gayya kan isra'ila inda ta kashe mutum uku tare da raunata wasu da dama tun farko jagoran addinin jamhuriyar musulunci ta iran ayatollah ali hamna'i ya ce isra'ila za ta ɗanɗana kudarta a matsayin martani akan hare-haren da ta kai cikin ƙasar waɗanda suka kashe manyan jami'ai da masana kimiyyar ita ma dai isra'ila ta kaddamar da hare-hare tare da faɗaɗa su zuwa wasu yankuna ciki har da filin jirgin saman zanshan yayin da ministan tsaron isra'ilar ya gargaɗi jagoran juyin jilaharin ayatollah ali hamna'i cewa za su kone ta haran kurmus mudun ta ci gaba da harba makamai masu linzami kan fararen hula tuni dai wato ƙungiyoyi ko kuma ƙasashen duniya suka kira ɓangarorin biyu da su kai zuciya nesa inda kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya yi zamansa domin tattauna wannan lamari rahotanni sun ce tuni shugaban amurka da na rasha suka yi gana ta wayar tarho inda suka tattauna batun hanyoyin kawo ƙarshen lugudan wuta da tehran da kuma isra'ila ke yi ma juna waɗannan labaran suna zo muku ne daga nan sashen hausa na rfi wasu da ake kyauta zaton makiyaya ne ɗauke da bindigogi sun halaka mutane da dama tare da jikkata wasu sha uku a wani hari da suka kai da misalin karfe goman dare na ranar juma'a a ƙauyen ilewata na jihar benue a tsakiyar najeriya rahotanni da aka samu da sanyin safiyar asabar sun ce akalla mutum goma sha shida aka raunata ya zuwa yanzu ba iya tabbatar da adadin mutanen da suka mutu a harin ba yayin da hukumomi a yankin ke cigaba da tattara bayanai sai dai rundunar 'yan sandan benue ta tabbatar da faruwar wannan lamarin Rundunar sojin Najeriya ta bayyana shirin aiki da karin sojoji 6,195 a fagen daga domin taimaka mata wajen magance matsalar tsaro a wasu sassan ƙasar. A watan Janairun shekarar nan ne da dakarun sabbin ɗoka suka kammala samun horo a cibiyar sojoji da ke Zariya ta Kaduna. a sa shugaban hafsan sojojin najeriya ya halarci bikin ya yi waɗannan sabbin sojojin a wani lokaci da ba a bayyana ba jakadan ƙasar wato benin a jamhuriyar niger ya gajarta wa'adinsa watanni uku bayan yi masa kiranye a watan janairun 2023 ya karbi aiki da zumar daidaita alakar diflomasiya da ta yi tsami tsakanin kasashen biyu tun daga wancan lokacin bai koma bakin aikinsa ba mahukuntan benin na zargin tsohon jakadan da yin wasu kalamai da suka sha bamban da matsayar kasar a watan fabrairun wannan shekara a gaban manyan jami'an gwamnatin niger a garin gaya wanda ya raba iyaka da kasar To rahotanni sun ce a Ghana an zargi wasu manyan jami'an tsohuwar gwamnatin na na akufu Ado da laifukan da suka hada da sata da kuma halasta kudaden haram. ministan shari'a kasar ya bayyana hakan a jiya juma'a inda ya ce bincike da aka gudanar ya ban kuɗu yadda cikin shekaru shida mayan jami'an suka yi ciwaciwar kuɗaɗen da suka kai miliyan 548 na cds kwatankwacin dala miliyan 53 daga cikin jerin mutanen da alkali yake tuhuma har da tsohon ministan wasanni mustapha yusuf wasu sabbin alkaluma a hukumo da hukumomin jamhuriyar demokradiyyar congo suka fitar sun ce akalla mutum arba'in aka tabbatar da mutuwarsu cikin haɗarukan kwale-kwale da suka faru ranar laraba a yankin okwado da ke kudu maso yammacin ƙasar haka ma hukumomin lardin sun ce ana ci gaba da aikin ceto domin gano gwamman mutanen da suka ɓata shaidu sun ce kwale-kwalen da ba a yi wa rijista ba na ɗauke da fasinjoji tsakanin 100 zuwa 200 ayyarin masu fafatukar neman incin falasinawa ya gamu da cikas a libya da masar rahotanni sun ci masu fafatukan da ke shirin kai wa al'ummar falasdinu kayan agaji tare da karya shinge da isra'ila ta kafa na hana ƙungiyoyin jin kan kayan agaji an dakatar da su ne a masar a jiya juma'a kamar da jagororin tafiyar suka bayyana a ranar alhamis da ta gabata hukumomin masar suka kori gwamman masu fafatuka daga kasar waɗanda suke kan hanyar su ta isa gaza